welcome to Kibla FM suna na Fuad Omar ina ga da dukkan ku duk inda kuke sauraron mu a wannan lokaci gabanin mu ci gaba kuma website mu na Kibla FM shine www.kiblafm.com wato kun ga mun rubuta Great Move Ghana kasar Ghana ta yi wani abu ne da yake na ji daɗi kwarai abin nan yana da kyau kuma muna fata sauran kasashen afirka. su adapt wannan movin nan very critical mai gane ta yi da za mu yi magana yanzu nan wannan short episode na shirinmu mai suna mai ke faruwa a duniya right now on cable fm kafin mu ci gaba kuma mu na cable fm shine www.cablefm.com kan wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai mu da ake daukawa kira duk lokacin da muke shirin muka bude phone lines in kana da abin fada kana ka kira amma ba kowane shiri muke bude phone lines ba ma mun bude you welcome ka zo ka bada contribution kamar da na fada na ce gana ta yi wani abu abin ya burge ni kuma na ce ya burge mutane da dama menene gana ta yi me ta yi abin da ta yi ne shine kasashen africa muna da yare daban-daban daban muka doke shi ghana akwai wularen kusan 40 something languages yaren da mutane locals suke magana da shi in ka je nigeria akwai wuri dari kusan biyu ne wani estimate yarukan suna da yawa amma zai ba mutane mamaki in aka zo cikin majalisar dokoki ba wannan yaren nan kamar ghana akwai tree akwai fanti akwai hausa akwai ganja ga sunan daban-daban daban-daban amma ba magana a cikin yare nan a cikin parliament to in ji majalisar dokoki na ghana wai starting sometimes next week za su ma ba wannan members of parliament dama su yi magana cikin yarensu bi mana in kai yarenka ne hausa in kana cikin majalisar dokoki to za ka yi ka yi magana a hausance da yaren hausa sa'an nan a nemo wanda zai fassara a turanci ya ba sauran jama'a da ba su jin hausan wani kuma na nan representative ne member of parliament shi kuma yaren shi shine tree shi kuma zai tashi ya ce ya yi magana cikin tree ya so ya magana cikin yaren shi ya so wani cikin turanci mai shi fassara ma wa'anda ba su jin yaren nan to wannan shine tarihi ne farko historic da za yi daga ghana abin da ke da ban mamaki ne all this years shekaru da yawan da ake wannan tattaunawa daga parliament ghana mafi yawancin mutanen da suke cikin kasan musamman kauyukan ba su da ilimin abin da ake tattaunawa a kai daga parliament ba su sa abin da ake ciki ba to shi yan siyasa suna samun anya suna musu kariya suna yaudaransu wannan ina ce zai bude anya ya ba mutane dama su sa kunnuwansu daga parliament su duba waɗanda suka tura su wurin su je su representin su suna musu aiki ko ba su aikin nan inda ni na ga kama abin zai yi very good kenan zai yi inclusive bi ma'ana wani talaka wanda maman shi ba ta ta kai shi school ya ja koya turanci ba ba za a je a yi wani cikin majalisar dokokin da sunan shi ba she shi kuma ya fahimci abin da ake ciki ba domin abin da ake ciki kenan da yawa na nan ana zuwa majalisar dokoki ne a je a shirya muna wani dokoki a kawa ce to jama'a gashi nan mai shi bai san hawa ba bai san sauka ba amma dole ne ya yi amfani da wannan dokokin nan ba shawara da shi ba bai san ma abin da ake ciki ba balantana ya je ya nemi wanda zai tambaye shi me yasa kuke haka amma wannan zai sake wannan abin nan zai sake in ji parliament wai za su spend kudi da za su sa recording system da su kuma doki matasan da yake sun san translation a ba su aiki daga parliament wanda su za su zo suna wannan fassaran yare to wannan kungan ya create kuma employment kai uh, parliament of ghana su kokari kudos to yanzu sauran kasashe mu daga africa kamar nigeria tumbin giwa ya kamata su doki su adapt wannan system ga su adapt wannan system ga in ka ji arewacin nigeria in ka tambe wani kaman dewa mutane ba su fahimtar turanci ballanta na ya san abin da ake tattaunawa daga majalisar dokoki da ke abuja ko cikin jihar bai turanci bai musamman dai federal, level daga abuja dewa ba sa abin da ake ciki ba amma aka fara amfani da local languages nan yaren wanda mutanen ke ji ina ce ya ba mutane dama su masu get involved don wasu mana na nan ma sun fi da samani abin da ake ciki majalisar dokokin ba su ma sa hankali su wurin domin bai fahimta bai gane abin da ake ciki amma wannan an yanga ya ba mutane interest su fara ji abin da ake ciki gobe wani dan takara da ya zo ka jefa mishi kuriya in ya je wani shirme daga wuri bai yi wasa da hankalinka domin yaren da ya je yin kai kuma kana ji sa'an nan kuma dan wato siyasa wanda kuma ya je majalisar dokokin she ya kiyaye yaren da mutane shi ke ji to wannan kuma akwai abin dubawa shi a san kamar yana so ya deceive mutane kenan domin in dai kai kana son mutanenka da suka jefa maka kuriyan su fahimce aikin da kake yi ya kamata ka yi magana cikin yarensu cikin yarensu a ce wani kasashe mu daga africa a doki turanci kawai ana magana cikin parliament da yawan mutane wani lokaci ma 50% 60% in population ba su ji yaren eh wani lokacin kana ka cire mutane cikin kowane goma ka cire mutane shida bakwai ba su fahimta abin da ake yi wurin da amma shi a continue ana discuss topics da yake yi gano rayuwarsu a shirya musu dokokin kuma za a mika musu dole kuma su yi aiki da shi yasa wannan development da na gani gaskiya ya burge ni kwarai parliament of ghana sun take good good measures kan wannan abin da suka zo da shinga ci gaba ne na san mutane da dama kuma daga baya sun ba da comment yanda suka ga wannan development ba gana kawai ba cikin africa duka muna fata a adapt irin wannan system ga adapt ka gani domin ana ya tara wato manya-manyan mutane dattijan kasa a doke su da mota kai su parliament a ajiye su wurin na bacci suke yi wurin na domin da yawansu yaren da ake yin turanci ba su fahimta sai su yi bacci in sun kare yan siyasa su zo su yi musu fasara kaga ko abin duba wurin nan su yi musu fasara a ba su lemu su sha su koma gida amma yanzu an gama kenan da ka zo da su suna zaune wurin nan suna ji abin da ake tattaunawan nice move nice move akwai shirin mu guda biyu da ke biyowa akwai another episode na me ke faruwa a duniya ba da jimawa ba za mu zo eh, mu ci gaba da wannan two episodes na a ba da jimawa ba a yayi back actually akwai da zai zo right after this sannan kuma akwai dr tauhidi ya zo ya ba mu episode na shirin mu mai suna Ramadan Today. Isa ku stay tuned right here on Cable FM. Mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran mu Website mu na Cable FM shine www.cablefm.com. A kan wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai nambobi mu kuma da ake daukawa a kiran mu duk lokacin da muke shirin an ba da dama a kira ni kana ga kira ba kowane shiri ake bude line ba amma an bude line ka kira wannan initiative daga ghana impressive move muna fata sauran kasashe mu africa su doki wannan dama su kuma su implement wannan initiative you get mutanen da ba su fahimtar yaren turanci su get involved in nation building nation building kuma yana farawa daga parliament a lot of time majalisar dokoki domin da dokokin nan za a yi tafiyan gaza ka gani nan ka duba cin kasar mu america in mutumin yana in parliament dan siyasa kafin ya je majalisar dokoki ya je jefa kuriya ya yi magana da mutanen wato locals jiharin shi da unguwan shi ya samu inputinsu sannan ya koma ya je jefa wannan kuriyan na on their behalf amma an ka tashi kawai ka je ka jefa kar ka zo ka basu shinkafa da mai yaudara ne amma wasu kuma ba su gane don ba su jin yare amma yana afiya kaman the game is gonna be over in aka soma wannan ya bude hanya sosai so na fawa da until the next episode and i hope you can have a good day we will take a quick break na ce muku